yanzu da muke magana daren lahadi ne da ya daidai da daren 26 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara biyu daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha 2011 wannan shine kasar na ɗari biyu da da ashirin uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-imamu abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabu tahajjud babu du'a fi salati min akhiril layli wannan babi na daga cikin babukan da a cikin karatuttukan nan namu muka dade ba mi wankin allo ba kenan ina fata an gane ana an dade ba a wuce shi ba saboda dalilai guda biyu dalilin farko shine mun ɗauko sharhin mas'alolin da babin yake ɗauke da su sharhi na ɓangaren aƙida wanda ke tabbatar da wata siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki ita ce cewa Allah a sama yake kuma yana sauka ƙarshen dare subhanahu wa ta'ala sannan dalili na biyu da ya jawo jinkirin jama'a irin yadda so da dama mukan ɗage karatuttuka wannan kuma ya biyo bayan ayyuka ne da suka taso mana a can makaranta insha Allah daga cikin ayyukan akwai ayyukan gini kamar yadda jama'a suka sani akwai kuma ayyukan shimfiɗa da share fage ta karatun wasu manya-manyan littattafai kamar sahihu muslim da ainihin sunanin nasa'i da makamantan haka a yayin da waɗannan al'amuran a yanzu duk sun yi sauƙi insha Allahu ta'ala jama'a karatu ya dawo don haka insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da dukkanin karatuttuka da ake wurin nan asabar da lahadi sai dai an faɗakar da mu cewa sallar isha ma galibi akan yi ta karfe bakwai da kwata a wannan wurin ana yanayi ya canza kenan da haka kamata ya ce karfe takwas zuwa takwas da kwata kamar yadda ka gani a ringa fara karatu insha Allah domin ya zama karfe tara ko karfe tara da kwata insha Allah an tashi kenan dare yana yi da wuri yanzu an shiga cikin yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili to wanne ne cikin bangarori biyu da rana da dare wanne ta fi tsawo kenan yanzu wanne fi tsawo dare ya fi tsawo kenan ko shine yanzu ba nan da nan ka ji gari ya waye haka ne eh gari ya waye kai shikenan sai kuma ka ga an ɗauki lokaci ɗan kaɗan a ce ai magariba ta yi karfe shida shida da minti biyar shida da minti eh, goma rana ta fadi Allah maraukakin sarki ya taimaka ina so in ɗan karanto mana babin dan ainihin mu gyara tunanin mu dangane da menene ma muke karatu kuma a ina muke karatu a inda Imam al-Bukhari yace babu du'a fi salati min akhirin laili babin da ke bayani akan addu'a a sallah a ƙarshen dare in Allah ya so yau nake fatan za a ƙarƙare wannan sharhi ta hanyar taƙaita shi kwarai da gaske sakamakon haka a lokacin ne zaka gane haƙiƙanin ma'anar babin babin da ke bayani addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare qala Allahu azza wa jalla Allah yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'una ayyanamuna mana baccin da bayan Allah nan suke yi da daddare to kaɗan ne wa bil ashari hum yastaghfiruna idan kuma asubahi ta taho sai su ta neman gafara Allah bayan da bukhari ya kawo waɗannan ayoyi na alkur'ani sai kuma ya ce haddasana abdullahi ibn maslama an malikin an ibn shihabin an abi salama wa abi abdullahi al-aghar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا hina yabqa thuluthul laylil akhir manzo Allah yace ubangijinmu mai albarka da daukaka na sauka a ƙarshen wato a kowane dare zuwa sama ta ainihin duniya wato sama ta daya a lokacin da ya rage saura ɗaya bisa uku na ƙarshen dare din ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya Allah ne ke cewa man yad'uni wane ne zai bauta mini ko wane ne zai roƙe ni fa lahu sai in amsa mishi wannan roƙo man yas'aluni wane ne zai tambaye ni wata bukata tashi fa utiyahu bashi wannan bukata man yastaghfiruni wa zai roki gafara ta akan wani laifi da ya mini fa aghfir lahu ni kuwa in gafarta mishi in yafe mishi kun ji abin da fiyayyen halitta ya faɗi kenan yana mai hikaito abubuwan da ke faruwa dangane da Allah maɗaukakin sarki a kowane ƙarshen dare da kuma irin yadda Allah da kanshi yake kirari yake neman bayan shi su dawo zuwa gare shi zai ainihin saurara musu mun tattauna maganganu masu yawa a ƙarƙashin wannan sharhi daga fatihul bari a inda muka ji ya ɗibo maganganu wasu manyan malamai guda biyu daga cikin malaman musulunci al'imamu abubakar ibn al-arabi da kuma ainihin al'imamu al baydawi amma sai aka samu tuntuɓan harshe da na alƙalami a cikin maganganunsu a inda suke karkatar da ma'anar wannan hadisi da cewa ai ba Allah ne ke sakkowa ba a rahman shi ce take sakkowa to malam ya bayyana cewa wannan kuskure ne to kaɗan daga cikin maganganun da suka rage zan yi ɗauki ɗaiɗai ne waɗanda suka fi matuƙar muhimmanci waɗanda nake karantowa daga sharhu kitabit tauhid min sahihil bukhari wallafar babban malami a shekul allamatul nihrir abdullahi ibn muhammad al wannan malami ne da ke karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma tsohon HOD ne na ainihin bangaren masu karatun masters da PhD ma'ana ainihin postgraduate kenan ko postgraduate studies a nan jami'ar islamiyya da ke madina shine tsohon HOD na wannan wurin ko kuma din din Ya ce wala yu'rafu an salafi wa ahli al-ilm al-muqtada bihim man ankara nuzul daga cikin malaman farko a salafu salih ba a taɓa samun wanda ya musun Allah na sauka ba hakanan malaman da ake koyi da su a cikin ilimi kamar su imamu malik da shafi'i da ahmad da manya-manyan malaman tafsiri da hadisi waɗanda ake kwaikwayon su a cikin ilimi da biyayyar ibada ba a taba samun wanda ya ce Allah baya sauka ba ba wanda ya taba inkarin haka Auta awwalahu ko kuma ya karkatar da ma'anar da cewa ba Allah ke sauka ba rahma shi ce take sauka ba a taba samun malamin da ya irin wannan fassarar ba fa innahu domin kuwa ita wannan siffa ta cewa Allah na sauka mislu sifatillahi al-ukhra irin sauran siffofin Allah ne madaukaki waɗanda ai ba a yi tawilin sauran ba dan me za a tawilin wannan ba a karyata sauran ba dan menene za a karyata ainihin waɗannan ma'ana malaman farko ba su yi tawilin sauran siffofin ba to kaga ba za su yi tawilin wannan ba waɗanda kuke jin labarin suna ta'awilin sauran siffofin su ɗin ne dai suka sake yin tawilin waɗannan siffofin kuma ina fata an gane kalistiwa'i wal maje ba a taɓa samun wani cikin malaman farko ya ce Allah bai daidaito a sama ba ba a taɓa samun wani cikin malaman farko ya ce Allah ba zai zo ba a ranar alkiyama warriza ba a taɓa samun wani malami cikin malaman farko ya ce daga cikin siffofin Allah babu yarda ba domin Allah ya bayyana haka yawa a wurare a cikin alkur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina radiyallahu anhum wa radu anhu to daga cikin sifofin Allah akwai yarda to ba taba samun malamin da yace ba shi cikin siffa Allah yarda ba wal ghadab ba taba samun malamin da yace Allah daga cikin siffofin shi babu fushi ba sai ce akwai siffa fushi daga cikin siffofin Allah saboda Allah ya ce wa ghadiballahu alaihi Allah ya yi fushi da wanda ya kisan kai ashe Allah yana yin fushi to wannan fushi siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki to inda kanka yake karo shi ne kai abin da ka sani fushi mugun abu ne dangane da kai halitta da kuma wata halitta amma shi Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata mummunar siffa to in ka ɗauki abin a irin siffarka da ta sauran halittu ka fassara ta Allah sai ka ce ni yanzu in ce Allah na fushi sai ce to ka fassara Allah kenan wato fushin Allah irin naka ne to kuskuren farko kenan shi ya ja maka wannan inkarin amma in aka ce wannan siffa ce ta Allah madaukakin sarki yaya take sai ka ce yadda ta dace da darajar shi yo me yasa ba za ka fassara ba sai ka ce saboda Allah bai fassara mana ba Allah madaukakin sarki bai ce wa annabi shi fassara mana ba amma Qur'ani ya bayyana wurare da dama shikenan mu ma mun bayyana dan haka ta tabbata siffa Allah madaukakin sarki ce bal wal khalq yace kai yin halitta ma siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki war rizq hakanan azurtawa na daga cikin siffa Allah azurta bayi wal ihya'i wal imata rayarwa da kashewa na daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki faman amana bi shay'in min zalika lazimahu al imanu bil baqi wanda duk ya yadda da wasu dole ne ya yadda da sauran li'anna al-baba wahidun domin dukkansu ɗaya ne wala yajuzu fihi qiyasun aw tamthilun dama yan bid'a ta nan suka bata kiyasi da buga misali duk dan bid'a akwai misalai akan shi kundi kundi mujalladi mujalladi to amma da kiyasi da misali ba su da amfani in aka ce ga nassi ya zo sai a ce aje misali aje kiyasin me Allah ya faɗi shikenan saboda haka malam yake cewa a nan maganar a yi kiyasi ko a ce to ai misali kaza bai taso ba domin me domin akwai nassi ta'ala Allahu an kauli ahlil batil Allah ya ɗaukaku daga maganganun da mutanen banza suke faɗi suke danganta mishi min al na daga cikin waɗanda suke karkatar da ayoyin Allah bit ta'awilatil fasida ta hanyar murɗe ma'anoninsu mummunan murdewa wal mu'attilina da kuma waɗanda suke watsi da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi su ce a'a ba haka za a ce ba bayan Allah ya ce yana da kaza sai su ce Allah ba shi da kaza wato sun yi watsi da maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗi ina fata an gane wannan magana mun karanto ta mun karanto kuma raddin da malam ya ainihin yi ga bawi haka nan kuma sai kuma in kuka tafi shafi na ɗari da sha biyu za ka ga a inda ainihin wato malamin ya kawo maganganu masu tsawo sai ce sun mana li ha'ula'i waɗannan irin mutane da za a ce musu annabi ya ce Allah yana sauka su ce a'a Allah baya sauka rahama shi ce take sauka sai mu ce da su a antum a'lamu billahi min Allah kun fi Allah sanin kanshi ne a antum a'lamu billahi min Allah kun fa Allah sanin kanshi ne Allah ya ce yana sauka yana kirari yana cewa kaza yana cewa kaza ka ce Allah ba shi ke sauka ba ka ce rahama ce ke sauka ƙarshe kuma ka zo ka ce ai waɗannan maganganun ma cewa man yas'aluni ba shi ne yake yi ba to yanzu da kai da Allah wane ne ya fi sanin Allah ɗin shi da kanshi Allah shi ya fi sanin kanshi sannan wa man asdaqu min Allah kila in ma har kai mai gaskiya ne mutumin arziki ne dan sai mutum ya zo ya ce yanzu jama'a kamar bairawi bairawi ya faɗi magana a ce ba daidai ba yanzu kamar ibnul arabi babban malami sai a ce na'am wannan shine mi'yarinka shine ma'auninka girma e da baibawi da ibnul arabi in aka tara girman suri guda da girman Allah yaya suke ya halatta ma a yi kiyasi so ya kamata mutane su rinka gane ya kamar waɗanda za a zo ana ta tabar zane annabi ya ce kaza sai wani ya ce a ah, to ai imamu wane ya ce kaza in ka ce sai ce a ah, yanzu imamu wane a ƙaddara yana da daraja da shi da manzan Allah ya haifi wani daraja sallallahu alaihi wa saboda haka jama'a mas'ala aqida fa wallahi dole ne a tsaya a tantance ta malam yake cewa am antum a'lamu billahi min rasulihi ko ko kun fi manzon Allah sanin Allah ne am antum a'zamu tanzihan lillahi min rasulihi to sai kuma su bullo maka ta wata loga sai su ce a'a mu muna tsarkake Allah ne daga na ƙasa ita kuwa sauka na ƙasa ce to sai a ce yanzu nan ko kun fi girman tsarkake Allah fiye da manzan Allah ka fi sanin manzan Allah darajar Allah ne to tunda ce Allah na sauka dan me za ka ce a'a ni ina kyamar in ce Allah na sauka domin na ƙasa ce kenan yanzu kana nufin ka fi manzan Allah sanin kalmomin da suka fi dacewa a faɗi ga Allah am antum aqdaru ala al-bayani min rasulihi ko kuwa kun fi manzon Allah fasahar iya jawabi ne am antum ahrasu ala hidayatil umma da ku da manzon Allah wa yafi ko wani kwadayin shiryar al'umma ko kun fahimta wa salamatu aqidatiha min rasulillah sallallahu alaihi cikinku akwai wanda za a gwada shi da manzan Allah wajen son kubutar aƙidar mutane ana manzan Allah ya fi ku son mutane su kubuta da duk in suka zo ta awilin duk suna faɗin waɗannan maganganu mu muna kiyayewa mutane imanin su ne mu muna tsarkake Allah ne ba ma son mu naƙasa Allah sai ce shi yasa ba za ku faɗi irin kalmar da manzon Allah ya faɗa ba ko kun fahimta jama'a ku duba irin yadda shaidan yake rikita wa mutane al'amari manzon Allah ya faɗi abu sai ka ce wannan ya maka nauyi wata ran kuma sai ka ji mutum ya sharɓo wata kalmar da ita ce haƙiƙanin kalmar da ba ta da ladabi sai ya danganta an aka faɗi kuma sai ya ce ai hazihi alghazatu sufiya wannan kalmomi ne na sufaye idan kai ba sufi bane baka san ma'anar su ba jama'a kun fahimta Allah ya kyauta malam yake cewa am antum ashaddu ghairatan ala Allah min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ko kuwa kun fi manzon Allah kishin Allah ne subhanaka hadha buhtanun azim yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce mai girma a ce waɗannan mutanen sun fi manzon Allah sanin Allah sun fi manzon Allah tsarkake Allah sun fi manzon Allah jin tausayin al'umma in har aka faɗa haka to babu shakka an yi kiran ƙarya mai girma manzon Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa iya jawabi da fassara da tsarkake mutuncin Allah maɗaukakin sarki ƙala shekul islam babban malamin musulunci ahmadu ɗan abdulhalimi ɗan taimiyya baharra ne ya ce idza kala ahlut ta'wili an-nuzul wal istiwa wa nahwi zalika min sifatil ajsam yace idan masu tawili suka ce yo ai sauka da daidaituwa da makamantan waɗannan siffofi na daga cikin siffofi na jikkuna fa innahu la yu'qalu nuzul a ƙarƙashin haka ba za a iya fahimtar sauka ba kenan in aka ce ma'anata ma'ana ce irin ta jiki domin ba ta dace a ce kuma Allah na da jiki irin na halittu ba ina fata an gane walistiwa haka kenan ba za a iya fahimtar daidaituwa ba in dai daidaituwa irin ta halittu ake kwatanta ta ga Allah illa li jismin murakkabin sai ga jiki wanda yake ya haɗu tsakanin jini da fata da tsoka wallahu munazzahun an hadhihi lawazi Allah kuwa abin a tsarkake shi ne daga cewa yana da jini da fata da tsoka fayalzamu tanzihuhu min zalika sai ka ji sun ce to a ƙarƙashin haka a tsarkake Allah daga sauka a tsarkake Allah daga daidaituwa domin asali su a wurinsu duk inda ka ji sauka to jiki ne mai jini da ƙashi su haka suka ɗauka duk inda ka ji daidaituwa a wurinsu jiki ne mai jini da tsoka to sai su ce to kun ga kuwa in haka ne to wajibi ne a tsarkake Allah daga waɗannan siffofin waɗanda sai jiki mai jini da tsoka sai malam ya ce aw qalu hadhihi hadisa ko kuma sai su ce maka to kaga waɗannan irin siffofi to fararru ne sauka siffa ce fararriya daidaituwa siffa ce fararriya me suke nufi da wannan kafin a samu halittu babu sauka abin da suke nufi kenan domin halittu fararru ne to duk wani aiki nasu ma fararre ne ka ji wani wurin da shaidan ya bullo musu ta yaya za ka gane cewa sauka siffa ce hadisa bayan an siffanta Allah da ita tunda Allah azali ne tin tin tin tin tin kafin tuni dama akwai shi to haka duk wata siffa ta shi ita ma lazima ce gare shi tintini yanzu muryar nan tawa idan ka cire shekarun da suka hau kaina kamar da ni dan shekara bakwai bata kai girman haka ba ashe wannan muryar tawa da yadda kake jin ta yanzu bata lazimce ni ba da ba haka take ba nan gaba kuma za a zo a same ta ba haka za ta kasance ba hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura an taba yin wani zamani wanda ba dan adam to duk wata siffa shi an taba yin zamanin da ba take to lazimi kenan za a wayi gari wata ran babu dan adam din to kuma za a waye gari wata ran babu wannan siffar tashi to amma Allah huwal awwalu wal akhiru to sifatul lahi su ma haka suke lazimai ne gare shi tin tin tin tin tin yadda yake haka abin yake kuma haka Allah maɗaukakin sarki kowa zai hallaka da mala'iku da annabawa har mala'ikan mutuwa sai mutuwa ta ɗauke shi Allah kaɗai ne to duk wata siffa ta Allah tana nan saboda haka ashe cewar wannan siffa ta sauka siffa ce ta jiki mai jini da tsoka ita kanta wannan magana kuskure ce domin ɗaukar wannan maganar shine zai kai ka zuwa gabi shine zai kai ka zuwa ga cewa to ku wannan siffar to ta ainihin halittu ce amma ka san cewa ita siffar Allah lazima ce ga Allah to sai ka ce wannan siffar sauka da daidaituwa ko da ike halittu suna da wata siffa wadda sunansu ɗaya amma ba ma'anar ɗaya da ta Allah ba sunan ne ta ɗaya sai sarki ya sa farar riga ba fade ma sai ya sa farar riga sai ka je ka samu sarki ya sa farar riga ta miliyan ɗaya ba fade ya sa ta naira ɗari biyar duk me za a ce kaga sunan kalan ne ɗaya amma ma'anar da darajar da nagartar da abubuwan da ke ciki ba ɗaya ba ne, to wannan fala tadribu lillahi al’amfal amsal walillahi al-masalul a'la mafi ɗaukakuwar misali ya tabbata ga Allah amma dole ne a buga maka gwargwadon misalin da zai iya jan hankalinka amma abin da muke so a gane jama'a cewar waɗannan siffofin hadisai ne to wannan kuskure ne domin wal hawadis la taqumu illa bi jismin murakkab fararrun siffofi su ne ba sa tsayuwa sai da jikin da ya zama ya haɗu tsakanin jini da tsoka wa kazalika idza qalu haka nan kuma da za su ce arriba wal ghadab da yarda da fushi wal farh da farin ciki wal mahabba da kauna wa nahwi zalika min sifatil ajsam da ma dai waɗansu siffofi na jukkuna fa yuqalu lahum sai a ce da su wa kadhalikal iradatu to irada ma ai kun yadda a ce Allah yana da irada sai su ce eh. sai a ce to ai irada ma in haka ne halittu su ma suna da wannan siffar to me yasa kuka yadda a ce Allah na da irada kuma a ce Allah ai mutum ma yana da irada misali sai a ce wani ina ka nufa ne sai ce na nufi kasuwa ne wannan nufin shine irada kuma gobe sai ka ce Allah ma yana da irada yanzu ka yadda a ce Allah na da irada mutum yana da irada eh sai a ce to baka ganin kai ma ka siffanta Allah da irin siffofin mutane sai ka ji ya ce a ai irada Allah ta sha bamban da iradan mutane sai a ce haka saukar Allah ma ta sha bamban da ta mutane haka daidaituwar Allah ma ta sha bamban da ta mutane haka fushin Allah ya sha bamban da na mutane shikenan it is the same principle ka'idar guda ɗaya ce to baka da dalilin da zaka raba jama'a kun fahimci wannan da kyau duk wannan hayaniyar fasaha bai ba su santa ba saboda su an karantar da su alkur'ani sun yadda sai da aka je aka ɗibo musulmi bala'i aka kawo musu cikin musulunci aka fassara littafan falsafa da mantiki aka zo aka ta koya wa 'ya'yan musulmi suka tashi a ciki wannan ilimin bala'in da ya jawo wa al'umma in har akwai alheri a ciki to alherin babu shakka ya lalace a cikin bala'in da ya faru ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka malam yace to haka sai a ce irada ma wasam wal basar sai a ce kun yadda a ce Allah na ji yana gani za su ce sai a ce to kun yadda a ce mutum ma yana ji yana gani sai su ce wal ilmu wal qudra kun yadda a ce Allah na da ilimi su ce eh to kun yadda a ce Allah na da iko sai a ce eh, sai a ce to kun yadda ana siffanta mutane da ilimi ana siffanta mutane da iko ko ba a yi ana yi min sifatil ajsam sai a ce to ai waɗannan siffofi ma dukkan su siffofi ne na jiki mai jini da tsoka fa kama la yuqalu ma yusma'u wa yubsir wa yurid wa ya'lam wa yaqdir illa jism haka to sai a ce to kamar yadda kuke cewa ba a iya fahimta a ce Allah na ji ko Allah na gani ko Allah na nufi ko Allah na da ilimi ko Allah na da iko sai ga jiki to waɗancan ɗin ma da sai a ce haka sai su ce a ai sun yadda a ce mutum yana ji mutum yana gani sai a ce to ai duk ɗaya ne duk siffofi ne na Allah kawai ko kun fahimta jama'a in dai har ka yadda a siffanta Allah da wannan siffar ka yadda a ce Allah na ji zaka ce eh. to ka yadda a ce wannan mutumin shi ma yana ji sai ce sai a ce to me bambanci sai ce a ai wancan jin irin siffa Allah ce wannan kuma jin irin ji ne na halittu sai a ce to haka daidaituwa ma daidaituwar can irin ta Allah ce waccan daidaituwa kuma da ake cewa wani yayi daidaituwa ce irin ta halitta suna ne ya ɗaya ma'anar da bambanci wa in kalu idan ku da za su ce sam'uhu laysa ka sam'ina jin Allah ba kamar namu bane wa basruhu laysa ka basrina ganin Allah ba kamar namu bane wa iradatuhu wa ilmuhu wa qudratuhu hakanan nufi da ilimin Allah da ikon Allah duk ba irin namu bane kila sai a ce da su wa kazalika nuzulu haka saukar shi ma ba irin tamu bace wastiwa'uhu haka nan daidaituwar shi wa uhu da yardar shi wa ghadabuhu da kuma fushin shi wa farhuhu da farin cikin shi laisa ka nuzulina saukar tashi ba ce kama da tamu ba ina haka ita ma ba ce daidai da irin daidaituwan mu ba wa rida'ana wa ridana da kuma ainihin yardan mu wa ghadabana haka nan ba ce daidai da ainihin fushin mu ba wa farhana haka nan ba ce daidai da irin farin cikin mu ba amma kuma dukkan su siffofi ne da kuka yadda a siffanta Allah za su ce eh, sai a ce to ku yadda ma a siffanta Allah mana da cewa sauka duk ne duk siffofi ne ko kun fahimta jama'a haka suka kawo rudani a cikin matsalolin tauhidi da abubuwan da suka shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki sai mu sake komawa shafi na ɗari biyu da ainihin wato sha uku a inda ya ce wa ma zakarahu hafiz an ibn al-arabi kun ga wurin ko maganar da ibn hajar ya faɗi a fatuhul bari cewa ibn al-arabi annahu ikhtara ta'wila ibn al-arabi ba ya ce ya zabi ta'wilin ba barin ɗan sake karanto mana magana dan mu ji ta da kyau ka ji irin yadda manyan malamai suke sa guduma su ƙwanƙwashi maganan mai magana ko yana kabari ba tare da an kafirta shi ba ba tare da an ce dan bid'a ba amma ita maganar haramun ne a batta ta ci gaba da tafiya haka tunda an san ba daidai ba ce dan liman ya zabga ashar sai a ce sadaqallahu alazim dole a ce a uzu billahi ko da a ɓoye ne kuwa haka ne ko ba haka ba haka ne you have no reason whatsoever za ka yi justifying abin da liman ya wanda yake ba daidai ba dan liman ya yi a ce to ai tunda liman ne a ce sadaqallahu alazim wa ballagha rasuluhu alkarim wa nahnu ala zalika min ashahidi akan ashariyar zai yi ba haka idan malami ya kuskure komai girman shi sai a ce maganar ba daidai ba ce babu kuma lazumi akan a ce an wulakanta shi gashi ibn hajirin ya ce wa qala ibn al-arabi hukiya anil mubtadi'a raddu hadhihi al-ahadith an bada labarin cewa 'yan bid'a suna tunkuɗa waɗannan hadisai da ake cewa Allah na sauka in aka faɗa sai 'yan bid'a su ce kai na faɗin wannan magana karka sake cewa Allah na sauka wa anis salafi su kuwa malaman salaf fa imraruha an ba da labarin cewa suna gudanar da waɗannan hadisai yadda suka zo a bar hadisan a yadda suka zo su sakata su wala manzon Allah ya yi jawabi a madadin ubangijin shi malaman salaf suka ce a bar hadisan a yadda suka zo wa an qaumin wasu mutane kuma ibn al-arabi fa bai faɗe su ba ma sai ce ta'awiluha su kuma wasu mutane suka ce a murɗe waɗannan hadisan a yi kwana da su kansu ya yi kiliya hannun hagu ka basu tafiyar da suka zo sai ya ce wa bihi a ƙulu ni wannan magana ita na zaba ba za a ƙaryata ba amma ba za a yadda da su kai tsaye ba sai dai a karkatar da ma'anar bari ka ji abin da malam ya ce sai ya ce وذكر وما ذكره الحافظ عن ابن العربي أنه اختار التأويل maganar da ibn hajar ya faɗi cewa ibn al ya zaɓi ta'awilin kun ji dai maganar yanzu yanzu wa annan nuzula raji'un ila a af'alihi cewa saukar da Allah maɗaukakin sarki yake ba shi ne yake sauka ba ayyukan shi ne ke sauka kamar rahamar shi da irada La'ila zata zatihi ba wai zatin shi ba bal zalika ibaratun an mulki allazi yanzilu bi amrihi wa nahyi ibn al-arabi ya ta'awili cewa a'a da aka ce Allah na sauka ba Allah ake nufi ba ana nufin mulkin shi ne ke sauka da umarnin shi wani lokacin mulkin ya saukar da umarnin ayi kaza wani lokacin mulkin ya saukar da dokar kada ayi kaza ila akhiri kalamihil mutahafat ya ce hadde zuwa wannan magana ta ibn al-arabi wadda take ɗauke da ruɗani sai ce fa yuqalu awwalan da farko dai tukuna sai a ce bi isa makhtarta tir da abin da ka zaba ibn al-arabi ba malamin da zai ce amma an zage ibn al-arabi liman ne ya ashar sai aka ce a'udhu billahi sai ladan ya ce ah, liman din ake cewa a'udhu billahi eh saboda yayi ashar ko kuwa a koko saboda liman ne ladan so yake mu ce sadaqallahu azim kun fahimta jama'a dan haka sai ce bi'sa makhtarta tir Allah wadaran abin da ka zaba fa innaka al batil ka zabi maganar banza rubabbiyar maganar da ba daidai ba ce saboda magana ta yi muni shi da kanshi fa yace ‘yan bid'a na ƙaryata hadisan salaf suna yadda da hadisan yadda suka zo wasu mutane ku sun ce a kawar da hadisan daga yadda suka zo sai ya ce shi ya zaɓi wannan kaji ya bar ta salaf ɗin shi da kanshi fa ya faɗi shi ne mala ya ce tir da abin da ka zaɓa to gashi nan dai har daga ƙarshen kuka juyo shafi na ɗari biyu da sha hudu a inda yake cewa ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanda di ya riya cewa wai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala inna allaha ya'muru munadiyan yaqulu zalika fa huwa kadhibun mun yi wannan magana a baya wasu sai suke cewa a'a shelar da annabi ya ce Allah na cewa man yad'uni man yastaghfiruni man sai suka ce wani ne Allah ke aika ya faɗi haka sai mala ya ce duk wanda ya faɗi haka makaryaci ne li'annahu khilaful mustafid don ya saba wa abin da aka samo shi ya zo ya kwararo almutawatir anhu wanda ya zo birjik daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annal munadi huwa rabbul alamin cewa Allah ne da kanshi yake wannan shelar to duk wanda ya ba Allah ba ne wani ne sai a ce kai ƙarya ko fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗannan sharhohi kamar yadda na ce na zage kwanduwa ne na karanto mana su tun yau kusan ainihin karatuttuka wajen uku ko hudu saboda muhimmancin abubuwan da ke ciki jama'a shi yasa kuma ba ku manta ba sai da na karanto muku muqaddimar littafin yace littafin sahihul bukhari ya samu kanshi a cikin maraici maraicin ba a samu wani malami salafi ya zauna yayi sharhin shi wanda zai fito da mazhabobin da imam bukhari ya zuba a ciki na ahlus sunna ba haka ko ina ahlus sunna sai sun tsaya ku kiyaye da kyau in kuka kafa masallaci in kuka kafa makaranta dole ne ku yi tsayin daka in ba haka ba kafin wani lokaci ba ku da malamai ba ku da kaza ba ku da kaza sai kun je kun ɗauko su rubabbu manufar da kuke so ta cimma ba za ta cimma ba sai zama makarantar ahli sunna ce amma a koma ana bid'a shi yasa ahli sunna ku je ku yi NCE ku je ku yi B.Ed ku je ku yi masters ku je ku yi PhD ku je engineering ku je pharmacy ku je law ku je languages ku je ko ina ku bayyana ku je ku karanta yadda kuka zo kuka kafa makaranta sai ku kafa ku tsare sai ku ce a'a dakan daka shikar daka tankadan bakin gado ina fata an gane a daka a daka a sheke a daka a dankade a bakin gado sai a fito falo kuma a dafa a ci ina fata an gane abin da ya kamata ke amma an ba haka ba wallahi tallahi jama'a ƴaƴanku da za ku ainihin ɗibo wasu suna karantarwa waɗanda ba ku ba suna cikin haɗari game da aƙidarsu da imaninsu kamar yadda na faɗi jama'a bayan tsawon dogon lokaci da aka ɗauka akan wannan hadisi a yau in Allah ya so dai za a karkare karatun wannan hadisi zan karkare da karantu fa'idojin da kuma ibn hajar ya faɗi na wannan hadisi. malam ya ce wa fi hadisil babi min alfawa'idi to shi wannan hadisi da muka karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah na sauka a ƙarshen dare to akwai wasu ɗimbin ilmomi da fa'idoji da ke ciki na farko ya ce tafdilu salati akhirin laili ala awwalihi sallah a ƙarshen dare ta nafila ta fi falala fiye da sallar farkon dare wa tafdilu ta'khiril witri da kuma nuna cewa sallar witri to ya fi falala in aka jinkirta ta lakin da zalika fi haqqi man tami'a an yanta biha amma ka kiyaye ka ji wannan falala da aka faɗi ko to in zaka iya farkawa ne ƙarshen dare din amma idan ba za ka iya ba fa to ka yi ta a farkon dare shi ne alkhairi gare ka haka in kasancewa in ka kwanta bacci sai ka ji a salatu to kenan. ana yin sallar isha sai ka yi ka ta wuturi sai ka yi kwanciyar ka to kai yanzu ta fi maka falala domin aka yi sake za ka rasa ne gaba da to tun da dai haddaren ya yi babu laifi sai kai musamman a sayyida Aisha a cikin hadisin ta tace kullun laili qad autar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wantaha witruhu ila sahar tace kowane bangaren dare annabi ya yi sallah farkon dare yayi tsakiyar dare yayi ƙarshen dare amma dai rayuwar shi ya koma sallolin shi na dare a ƙarshen dare yake yi sallallahu alaihi wa sallama to in kana daga cikin mutanen da ke iya tashi karshen dare a yi babu laifi in ba su daga ciki sai kai a farkon dare din Allah madaukakin sarki kuma zai baka lada saboda dama dai ita sallar ba a yin ta sai an yi sallar isha to tunda an yi sallar isha shikenan zaka iya yi wa anna akhiral layli afdalu lid-du'a to kaji kuma wani karatu wannan hadisi yana nuna mana cewa karshen dare shi yafi dacewa da ayi addu'a saboda kaji Allah ne da kanshi ke sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya yana cewa wa zai roƙa wa zai tambaya wa yake da ibada wa ne ne matsala ta kan mushi ya faɗa ga Allah maɗaukakin sarki zai ji shi ya amsa mushi far ƙarshen dare shi ya fi dacewa a roƙi gafara shi yasa malaman tafsiri da suka ce annabi Yakuba da 'ya'yan shi suka ce ya abana staghfir lana dhunubana inna kunna khati'in suka ce baba ka roƙa mana gafara wallahi mun yi ba daidai ba muka yi ta sa kuka muka batar da Yusuf muka je muka ci zalin shi muka yi kaza ba mu kyauta ba ka roƙa mana gafara sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi shikenan zan roƙan muku gafara ubangiji aka ce ya jinkirta ne zuwa ƙarshen dare haka malaman tafsiri suka faɗi ka karanta ibnu jaririn da ibnu kafirin malam yace wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala maganar Allah madaukakin sarki tana ƙara shaida ga haka da yake cewa me wal mustaghfirina bil ashar Allah yana yaba wa waɗanda suke istighfari da asbahi shine ƙarshen dare Allah yana yaba musu yana jinjina musu wa anna du'a fi zalika al-waqt mujab kuma addu'a a wannan lokaci amsashiya ce matuƙar kai addu'a ƙarshen dare to yanke an amsa sai ibn hajar sai ce wala ya'taridu ala zalika bi takhallufihi an ba'd ad ta iya yiwa sai wani ya ce a ah, yo ala gafata bala ai mu mun dade muna yi wallahi yanzu mu ga ijaba ba sai ce a'a kaka ka mana wannan jayayya cewa ai wasu sun daɗe suna addu'a ƙarshen dare an ga addu'ar bata karɓu ba sai ce li'anna sababat takhalluf wuqu'il khalali fi shartin min shurutid du'a ce duk addu'ar da aka ce maka in kai lokaci kaza za a ansa idan ka ga addu'a ba a ansa ba ya ce ka je akwai matsala ne game da wani sharaɗi cikin sharuɗan a ce ta ce za ta baka ainihin admission in ka gama sakandare amma daga cikin sharuɗa ka zo da wayek credit kaza ka zo da jam points kaza tabbas ka gama sakandare ga testimonial ga certificate amma da aka tashi kuma sai zama adadin da ake nema na credits baka cika ba points da ake nema baka gaza baka kai baka gaza kaga anan kar ka zo ka ce a ku kuka ce in na gama sakandare yanzu, to na gama sai a ce a ai akwai wasu sharuɗan baka cika su ba wannan karamin misali ne ne buga mana a matsayin Rayuwar Mu, saboda haka in ka ga har ba a anshi addu'ar ba to akwai gibi a cikin wani sharadi malam yace kalihtirazi fil mat'ami wal mashrabi wal malbas kamar rashin tantancewa kowane abinci ɗiba kake ka yarba ka ci komi sha kake kowace riga ɗiba kake ka sa baka duba abincin da yake halal mai tsarki baka duba abin shan da yake halal baka duba tufafin da suka samu ta hanyar kuɗin halal ko ina ba nema ake ba haka a sakamakon wannan jama'a zai iya ja addu'a ka ta jinkirta wani sahabi sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurin yakin uhud yace ya manzon Allah ka roki Allah ya rinka amsa addu'a ta sai manzon Allah ya ce to kai kuma ka rinka cin halal Sa'ad ibnu Abi Waqqas yace sai ya kiyaye ya kiyaye wannan dokar duk inda haram ta zo sai ya kauce halal yake nema ana nan kuwa mun kawo kissa shi mun karanta nan nan sai aka nada shi gwamna ya shekara hudu sai aka aiko da guntsugulu da tsegumi ai yana sata kuɗi ai matsoraci ne baya zuwa yaki, ai sallah a zahar ma a bayyane yake karatu bai iya karatun sallah ba yake mutumin birni ne dan madina ne kuma inda aka kai shi gwamna din rural state ce ma'ana an kai shi irin jihohi ne na ƙauye kufa ce sai ce arabiyu yu'allimuni sala ba ƙauye ne zai ce ban iya sallah ba yanzu mutumin kufa ni dan birnin madina sa'ad abin ya mai zafi to amma sai ce Allahumma salasun bi salasi Allah sun yi min sharri uku Allah zan yi addu'a guda uku ya ce ya Allah wannan mutum da ya min sharri in yi ne saboda a ji shi ma ya yi faɗa da wani gwamna ya ce to Allah na roƙonka ka tsawaita rayuwar shi Allah ka haɗa shi da fatara da talauci Allah ka ɗora mai jaraba addu'a uku shikenan haka ku aka mutumin nan ya tsufa ya daɗe saboda tsufa har makanta ta kama shi har sai da gira shi ta zazzago ta lullube idan makanta ta sarari da ta ɓoye ga idan ya makance a ciki kuma gira ta zazzago ta rufe ƙwayar idan ma ba a gani ga talauci ga ‘ya'ya kwatsam sa'annan sai Allah ya jarabce shi da san mace ga makantan nan yana tafiya yana lalube da ya ji muryar mace kuma sai ya sheko a guje daidai inda take sai ka ji cewa kauce nan kauce nan yarinya ga addu'ar wanda addu'ar bayan Allah ta kama ni duk mun karanta a nan saboda ya kiyaye cin halal ta rigiji gabci yanzu haramun din ce ta kewaye ko'ina tuni haram ta daɗe a kasuwa ta daɗe a ma'aikatan gwamnatoci cikin 'yan siyasa 'yan kaza tuni ta faɗo masallaci ta biyo malamai da limamai <laughs> ko'ina saboda zamani ya rikice amma duk da haka zaka iya taka tsantsan wannan taka tsantsan din da kake daidai da zamanin ka da yanayin da ka samu kanka shine daidai da ka a wurin Allah amma an ka saki jiki ka ce to zamani na annabi shahu kowa ya zo ya ɗibi raban shi to kayi ridda dan duk annaba ba shahu bahaushe yana da wasu kalmomi na maguzanci wallahi sai bahaushe ya rinka yana hada da la ilaha illallah na kaffara sai bahaushe ya ce wai zamani ne na annabi shahu kai la haula wala quwwata illa billah ga wauta ga kafirci kenan Allah ya kyauta dan haka duk sanda kaga addu'a ka bata karbu ka tsaya ka tuntubi waɗannan abubuwa. aw liste ijalid da'i ko kuma gaggawa ka ji gaggawa ma ba siɗi ba sadada baka ci haram ba baka bugi dan kowa ba amma gaggawa sai ta sa Allah ya ki karbe hadisi ne sahihi yazo akan haka yana cikin sunan Tirmidhi ka ce kai na yi addu'a na yi addu'a na yi addu'a har yanzu ma Allah bai ji ba kenan dai na bari to ka sa ci da zuci kenan sai Allah ya ƙi karɓan addu'ar ka, ina fata an gane au bi an kuna du'a bi ismin aw qati'ati rahm ko kuma ya zama addu'ar addu'a ce wadda a cikinta akwai saban Allah kamar ka ce na a ah, mun wuce wannan yace bi au bi an yakuna du'a bi ismin au qati'ati rahimin mun wuce wancan a to ya maimaita abin da aka wuce ne a baya ku binciki nuskar ku yace ko kuma ya zama a cikin addu'ar akwai sabon Allah kamar ka rinka addu'a Allah maɗaukakin sarki ka sa wane ya saki matar shi akwai sabon Allah ko kuma Allah ka sa wance da wance su daina zumunci to duk waɗannan addu'o'in Allah ba zai anshe su ba aw tahsulul ijaba ko kuma ka ji wannan karatu fa da kyau za iya karban addu'ar taka tsab amma wa ya ta'akhkhara wujudul matlub sai a jinkirta biya maka wannan buƙatar ka ka karba ka ka roƙa Allah ya karbi roƙon amma kuma ita buƙatar sai Allah ya jinkirta me yasa li maslahatil abd saboda wani abu da zai zama alheri gare ka kai bawa baka sani ba abin da kake ta roƙo Allah ya sa ka ci zaɓe Allah ya sa ka zama kansila duk sanda ka fito zaɓe sai Allah maɗaukakin sarki sai sa ka fadi wannan addu'ar fa kaka ce ta zama a banza mai yiwa Allah ya jinkirta maka ita ne a ranar alkiyama sai an danke ka za a yi wuta da kai sai a ce a saurara ya taɓa yin shekara biyu yana addu'a an adana mai wannan a yi aljanna to da ka zama kansila a duniya da ka zama ciyaman a aljanna wanne ya fi maka <laughs> na fata an gane malam yake cewa au yuriduhullahu aw li amrin yuriduhu Allah ko kuma saboda wani al'amari da Allah yake nufi Allah madaukakin sarki yana nufin ka da wani abu kai kuma kana roƙon shi wani abu daban da haka in ya tashi ya karba addu'ar amma sai baka wani abun daban shi yasa ake son karshen al'amarin ka ka rinka fawwala komai ga Allah jama'a mun fahimta jama'ar musulmi waɗannan su ne ainihin ƙarshen sharhin hadisin wanda ainihin ne muku alkawarin matsala guda ɗaya a inda ainihin wato a nan nake so zan tattauna ta wannan matsala kuwa ita ce mecece alaƙar wannan hadisin da wannan babin domin kuka dubi babin da kyau abin da yake cewa babin addu'a a sallah a ƙarshen dare shi kuma hadisin da ya kawo bai nuna addu'a a cikin sallar ba ya nuna addu’a ne kawai mutulakan Ibnu hajar sai ya ce walidhalika kanu yufaddiluna salata akhirin layl ala awwalihi akhraja ad-dar qutni wa lahu min riwayat ibn sam'an an az-zuhri ma yushiru ila anna qa'ila dhalika huwa zuhri wa bi hadhihi az-ziyada tadhharu munasabati dhikri as-salah fi tarjama wa munasabati tarjama allati ba'da allati ba'da hadhihi li hadha ya kawo ainihin wato wani bayani ne yace وزاد حجاج ابن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدار قطني في آخر الحديث حتى الفجر wato Allah maɗaukakin sarki na wannan shi har sallar asuba ko alfijir ya fito wa fi riwayati yahya ibn abi kafirin an abi salama inda muslimin hatta yanfajir alfajr har sai alfijir ya ke to mun karanta duk wannan riwaya wa fi muhammad bin Amrin an abi salama hatta ya yattali alfajir. har sai alfijir ya fito wa kaza tafaka mu'zamur ruwa ala zalika malam yace mafi yawancin masu riwaya haka ainihin suka haɗu akan cewa har sai alfijir ya fito Allah madaukakin sarki yana wannan cigiya illa anna fi riwayat nafi ibnu jubair an abi huraira inda nasa'i hatta tarjula ash-shamsu wa hiya shadha yace ko da yake an samu wata riwaya wadda take cewa har sai rana ta leko amma wannan riwayar ita bata tabbata ba wadda ta tabbata har sai alfijir ya fito to kaga abin cewa shine har sai alfijir ya fito shin a cikin sallar asuba akwai addu'a ko babu akwai addu'a cikin sallah ko babu akwai tun daga farko ma akwai addu'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har ka fara cewa iyyaka na'budu har ka zo kana cewa ihdinas sirata wannan mecece addu'a ce sannan dubi idan kai ruku'u akwai addu'a in kai sujuda akwai addu'a a cikin tahiya akwai addu'a bayan kai tahiya salati addu'a ce bayan nan akwai addu'a ta musamman kaga ashe da Imam al-Bukhari yake cewa babu du'a fi salati min akhiril layli wato addu'a a sallah a ƙarshen dare to shine sai ibnu hajar yake cewa to da tantance wannan na cewa har alfijir ya fito to da nan ne za a samu ainihin wato munasabar ta dace shine sai alfijir ya fito ake sallar raka'atul fajr ko to wannan ainihin sallah ta raka'atul fajr tana cike da addu'o'i da zikirori ina fata an gane shine bukhari yake fitar maka da cewa ashe a ƙarshen dare ma ana samun addu'o'i to sannan ga addu'o'i kuma waɗanda aka kwadaitar game da mutum ya tashi a ƙarshen dare din duk sun shigo ciki waɗanda daga ciki akwai jinkirta sallar witri har zuwa wannan lokaci duk sun shigo ciki sallar witri ka jinkirta ta har dab da fitowa alfijir shin a cikin ta kayi addu'a ko baka yi addu'a ba kaga addu'a ce a cikin sallah a ƙarshen dare Allah madaukakin sarki ya taimaka imam na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh amma akwai dalili abinda mai tambaya ke tambaya shin sanadiyya addu'a ana ƙara wa mutum kwanaki eh amma hakikanin wannan wata doguwar matsala ce a cikin fiqh a cikin aƙida sai dai ga takaitaccen bayanin ta shine Allah madaukakin sarki da ya kaddara wa bayi ajali to sun kasu kashi biyu akwai wanda ajalin shi Allah ya riga ya ƙaddara ranar kaza ga watan kaza duk halin da ake ciki sai ya mutu to da addu'a da sadaka da biyayya iyaye da halaye na gari ba za su ƙara mai komai ba a wajen jinkirin kwana to akwai kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba ajalin shi mu'allaq ne idan yana biyayyar iyaye to zai shekara ɗari idan yana saba wa iyaye to zai shekara talatin ya mutu akwai su nau'i biyu ne mutane in ba haka ba addu'a da kake yi kake cewa ranka ya daɗe ko Allah ya ja kwana da sai a ce me amfaninta da ba ta da amfani kenan amma ta yiwu shi wanda kake wa addu'ar yana daga cikin waɗanda Allah ya ƙaddari in ane musu addu'ar Allah ya ja kwanansu sai ya ja kwanansu in kuma ba a yi musu ranar kaza ga watan kaza za su mutu wannan wani karatu ne mai tsawo amma ka samu littafin eh, sharhin aqidatu tahawiyya ta ibn abul izz al-hanafi sai ka ainihin karanta insha Allah ta'ala amma dan kara abin armashi in Allah so gobe zan zo muku da wasu takaitattun littattafai guda biyu sai ku tuna mini insha Allah in aka zo aje su nan wanda yake so ya je start manyan malamai su malam Shaukani su malam Mar'i al-Maqdisi suka tsaya suka binciki matsalar suka yi littattafai suka tace ta dan kai mata kyakkyawar fahimta saboda haka cikin mutane akwai waɗanda Allah ya ƙaddara ranar kaza ga watan kaza zai mutu amma in an nemi shi addu'a to za a ƙara kwanakin in ba a mai addu'a da tsawon rai to zai mutu a wannan ranar da Allah ya yanki shine akwai ƙaddara wadda take ainihin mu'allaka ita ce Allah ya rataya ta da in an mai addu'a in yana biyayya iyaye zai dade akwai da take mubrama Allah ya riga ya zartar da ita komai addu'a ba zai wuce ko da minti daya ba kuma waɗannan hadisai ne suka zo sahihai cikin bukhari da abu dauda kuma ba sa saba wa ayoyin alqur'ani amma ka je ka karanta wannan littafin sharhin tahawiyya da kuma littafin da muka yi alkawari insha Allah Allah ya taimaka na'am na'am eh. Eh. ai shi din ne da ai shi ne ma wannan magana take ma'ana tun kafin ajalin ya zo sai zan ane mishi addu'a tun kafin ajalin ya zo sai ya zama yana da biyayya amma ga ajalin ya zo yanzu yanzu ba wani abu da zai jinkirta shi ne ma'anar maganata insha Allah babu mallam babu man nama awwalan laili wa ahya akhirahu na'am waɗanne to haka kun fahimci tambayar shi yana tuna mana wani alkawari ne jazakallahu khairan gashi kuma ni ma hanna ya highlighting wato na ya alama ya ce na ce a ƙarshen darasin nan zan fassara in bambance waɗannan kalmomi da a cikin hadisin ba ku je yana cewa man yad'uni man yas'aluni haka ne man yastaghfiruni to menene bambanci tsakanin addu'a da su'alu da istighfar ibn hajar da kanshi ya fassara anan ya ce lam takhtalifin riwayat sare الظهر في الاقتصار على الثلاثة المذكورة وهي الدعاء wa والاستغفار Jama'a kun fahimta يا Ya yace riwayoyi da suka zo daga malam zuhuri waɗannan riwayoyin ko kaɗan ba su saba ba akan sun takaitu akan waɗannan abubuwa guda uku ne addu'a roƙo da istighfari sai ce wal farqu baina salasa bambancin waɗannan abubuwa uku annal matluba imma li daf'il madar aw jalabil mas'ar duk abin da kaga ana nema har ya kai ana roƙon Allah ko imma dai ana addu'a ne don tunkuɗe wani bala'i ko kuma jawo wani alheri ina ce addu'a ba ta wuce haka sai malam ya ce wa zalika imma dini wa imma dunyawi shi alherin da kake neman ya zo ko sharrin da kake neman a tunkuɗe maka ko dai ya shafi addinin ka kai tsaye ko kuma ya shafi rayuwar duniya sai ya ce to fa isharatun ilal al-awwal to kaga istighfari akwai nuni zuwa ga abu na farko shine idan bala'i ne ya taho maka to istighfari yana tunkuɗe bala'i wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara in ana fama da fari ana neman Allah ya tunkuɗa wannan farin to menene zai jawo ruwan sama shine istighfari sai yake cewa wa fi su'al roƙo kuma isharatun ila sani shi kuma nuni ne zuwa ga abu na biyu shine me jawo wani amfani istighfari na tura bala'i roƙo kuma yana kawo alheri Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza sai kaga duk abin da ake cewa a bayar din nan alheri ne Allah ka yaye mana kaza Allah ka yaye mana kaza sai ga duk waɗannan abubuwa da ake neman yaye wasu fa sharri ne sai malam ya ce to kaji ya bambance maka tsakanin istighfari da, da mai su'alu ya rage saura addu'a sai ya ce to wa fi du'a'i ita kuma addu'a isharatun ila salis to akwai nuni zuwa ga abu na uku ita ce idan kana neman wani abu da ya shafi addininka ko rayuwarka ta duniya me kake yi addu'a kana neman ka hadda alqur'ani me za ka yi addu'a za ka yi ba roƙo za ka yi ba ba cewa za ka yi Allah ka bani qur'ani a kaina ba tare da cewa da hausa zaka iya faɗin haka amma a larabci ba su'alu bane wannan su'alu shine kana neman wani abu ne an gane amma abin da ake nufi da addu'a'u shine wani abu ne da kake neman misali fahimta ce kake neman Allah ya sa maka sai ka ce Allah ka fahimtar da ni sai a ce yana addu'a Allah ka bani kuɗi sai a ce yana roƙo Allah ka yaye min cuta sai a ce istighfari kun fahimta jama'a waɗannan su ne fassarorin da malam ibn hajar ya Allah madaukakin sarki ya gafarta saboda haka malam kaji insha Allah jazakumullahu khairan Allah ya taimaka haka rayuwar take dama sai ane ana tallafa mana da tunawa jama'a in ba haka ba da asuba a yi karatun nan na dan godiyo eh a zo a yi karatun hamawiya da yan darul hadisi da safe karfe goma kuma sannan a zo a yi musulun da la'asar a zo a yi karatun bukhari kuma ai abin aikin aiki amma fa wannan ba komi ba ne don kawai muna rayuwa ne a irin wannan kasar da kuma irin wannan zamani malaman salaf wuni suke karatu su mu yanzu aka yi ɗanyi guda ɗaya sai ta cewa kai yau an sha karatu kai Allah kuna bata kan ku lokaci je karanta tarihin malaman salaf in suka yi sallah asuba zai zauna su ta istighfari su ta ainihin hailala su ta addu'a har sai rana hantsi yayi sai ta yi sai si sallar walha mafi karanci raka'a biyu ko raka'a hudu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da al-Imam at-Tabarani ya ruwaito yace wanda ya salla asuba ya zauna yana addu'a ko yana roƙon Allah ko wani abu har rana ta fito ya tashi yana fila raka'a biyu sai a rubuta mai ladan ainihin umara hadisi ne kyakkyawan hadisi al-Imam at-Tabarani ya ruwaito to malaman salam suka yi sallah asuba sai sun tsaya sun ci wannan falala sannan sai su koma gida sai a sai a karya sai kuma a fito sai a fara karatu in aka fara karatu can kuma sai rana ta yi sai a watse sai a tafi sai a yi kailula shine bacci kamar ka ce daga sha ɗaya da rabi sha biyu karfe ɗaya sai su tashi idan aka tashi kuma aka yi sallah azhar sai a ci gaba da karatu har sai la'asar a tsaya a yi la'asar sai a ci gaba da karatu har sai magariba a tsaya a yi magariba sai kuma a ci gaba da karatu da an yi sallar isha kuma kowa sai tafi gida da ya ci abinci sai ya kwanta ba hira ba ba kaza ba kaza ba kaza sai kuma ya tashi tsakar dare ya tana fulfuli ya tana fulfuli sai koma ya kwanta sai kuma can karshen dare sai tashi kuma sai ta zikirori ya ta addu'a ya tana fulfuli haka suke yi yasa sai ka ji an ce a cikin wata guda sun sauke sahihu muslim sun sauke kaza sai ka ce a wata guda kamar aljanu a ba irin namu ne suke yi ba once in a while ko kun fahimta tsabar karatun kawai suke yi sai ka ji an ce ibnu hajar ya sauke mu'jamar tabarani as-sagir daga tsakanin azhar da la'asar a malamin shi karatun suke yi da gaske amma kun ga amma fa wannan ɗaliban ilimi yake magana banda yan kasuwa yawwa yan kasuwa kan su dama suka dan ji na asuba sai su tafi amma ɗaliban ilimi har suka samu wanda zai zauna ya biya musu karatu ma madalla dan shi ɗalibin ilimi dama ya haƙura da duk wani kyale-kyale ya haƙura da komai so yake ya samu karatu shine nake ta gaya muku imamun nasa'i ya je ya zauna shekara ɗaya ko shekara ɗaya da wata biyu a wurin malamin shi kutai batu ɗan saidi daga haka ne ya tattaro wannan ɗimbin ilimi ya waye gari ya zama babban malami shekara ɗaya da wata biyu ya yi sheka in dai za ka yi karatu shekara ɗaya da wata biyu a irin wannan yanayin me rage ba abin da ya rage amma kun ga mu karatun haka za a je a ɗan yi tsumburai a ɗan tsumbura da an yi sadara ɗaya bismillahir rahmanir rahim ki kitabu qawaidis sala sai a ce alhamdulillah sai gobe amma ibn hajar ya ce malamin su ibn al mulakin har ranar sallah ya musu karatu yake aka je sallah aka dawo babban malami ne da ma attajiri mai kuɗi sai a soya raguna ga masu suya can ka je ka ɗibo nama ka zo ka sa kana kana sauraron hadisi kana cin nama inda sallah ce <laughs> na fata ga har ranar sallah sai ce yara ne ku za ku ce za ku tafi yawon sallah ku zo za a karatun hadisi <laughs> amma ina in zai ga ustazu ya sa shadda shi kawai ya cika riga da iska a babur yana ta yawon sallah shi kenan <coughs> shi karatun fa baka dage mishi ba to haka ba gani in kuna jami'a sai ka je ga waɗanda suka fi kowa fitittikewa ɗin nan sai ka ji su ne lecturer wataran su ne professors waɗanda suke hayaniya kuma su ne shugabannin jam'iyya a cikin gari malam ba san ya ba san duk waɗannan da ke hayaniya in ana karatu suke faduwa jaraba suke kaza su ne za su su zama shugabannin jam'iyya su kuma waɗannan masu karatu su za su zama lakcarori ka gwada da kyau ka gani wance ya faɗi jarabawa ya yi hayaniya an yi kaza shi kenan sai fito da an ce siyasa sai su ce su ne iyayen jam'iyya sai su fito ka je ka bincika ka ga shugabannin jam'iyya guda nawa suke da certificate amma zai ce maka ya makaranta wuri kaza sun je wuri kaza sun je kaza to ya ka certificate din karatun ko kuma ya gama su ne shugabannin jam'iyya Allah ya taimaka Al'imamul imam al-bukhari yace babu man nama awwalal layli wa ahya akhirahu babin da ke bayani akan wanda ya bacci farkon dare ya raya ƙarshen dare wato farkon dare sai kai bacci shine kun ji muka ce haka salaf suke yi mun karanta shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yake farkon dare sai a kwanta sai a bacci tsakar dare kamar yanzu a ce sha biyun dare sai ka tashi in kai ibadoji zuwa karfe biyu na dare kuma sai ka sake kwanciya karfe biyu na dare zuwa karfe hudu sai kuma ka tashi sai kuma ka yi nafilfilinka da za ka yi da addu'o'i awa ɗaya karfe biyar sai a yi sallah asuba ka kwana bacci kuma ka kwana sallah sai ka tashi jikinka sai ka ji shi zanzan an fahimta Allah ya taimaka wa qala salmanu li abi darda radiyallahu anhuma sahabi salmanu ya ce wa ɗan uwan shi abu darda Allah ya ƙara musu yarda nan kwanta kai bacci falamma kana min akhirin laili da ƙarshen dare yayi kala sai ya ce kum tashi ka ainihin yi sallah kala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sadaka salman sai manzo Allah ya ce manzo ya ce yayi gaskiya abin da ya faru salmanul farisi da abu darda sai annabi ya hada yan uwantaka a tsakanin su irin yadda annabi ya rinka hada yan uwantaka a lokacin farkon musulunci tsakanin wane da wane to ran nan sai shi ainihin salmanu sai ya kawo ziyara gidan abu dardai da ya zo sai ga matar kaca-kaca mata kun ji fa ma'ana bai kamata a zo a ganki kaca-kaca kamar an yi hadarin mota da ke ba to sai ganta kaca-kaca to ba haka salaf suke matansu ba haka suke ba ma'ana mace so ake ta ado ta yi duk wani ka makalkale haka siddan din fa haka din ake yi amma a duk atamfofinta duk leshi duk turare duk dutsen kaushi duk wani agogo ta ajiye kullum tana nan ta ɗaura koren zani ta sanya shuɗiyar riga ta kawo jan kallabi ta sa kamar tutar kenya sannan takalmi wannan an an ɗaure shi da tsimma wancan kuma kafar ma mai tudu ne wannan kuma silifa ne haka nan wai tun da zaman gida take yi yaran gida duk sun saba ganin ki haka ana nan ran da yaro ya tashi ya ga ran nan ana dafa ruwa sai ka ji ya ce shi ma sai ya je ya san cewa yau akwai tafiya a gidan nan don in ba tafiya in ba fita za a yi ba ba a ɗora ruwa a yi wanka a gidan nan Shi ne ya shigo sai ganta kacce ga gata nan sai ya ce lafiya sai ta ce kamar yi ce na ganki kacce kacce ta ce to dan uwan ba shi da bukata ta yace a kamar ya ce to kullun kwana yake sallah ya wuna azumi to ina ya adowa zan yi wa dan haka ni ma sai in zama na kacce kacce sai ce to shikenan sai ya tafi sai ya dawo sai zo sai ya ce mai yau gidan nan zan kwana to ustazu ne shi ainihin abu darda'idin dare na yi sai miƙe zai fara sallah sai ce a kwanta yau ba sallar dare can da dare ya zo ƙarshe sai ce to tashi yanzu ka yi sallah tashi suka yi sallah shi ke da gari ya waye sai abu darda'i ya kai ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama na saba yin salloli na da daddare in kwana ina sallah wannan bawan Allah ya ziyarce ni ya hana ni gashi kaza kaza shine sai manzo Allah ya ce sadaqa salmanu salmanu ya yi gaskiya ya fi ka gaskiya so ba yawaita ibada ba ne amma ana son ka tsara abin saboda jikinka yana da haƙƙi matarka tana da haƙƙi ‘ya'yanka na da haƙƙi masu ziyara na da haƙƙi ka baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙin shi ina fata an gane قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأسود قال wannan hadisi imam al-bukhari ya samo shi ta hanyoyi guda biyu hanyar farko al-imam abul walid da ya kwararo wannan hanya sai ya ce haddasana shu'ba abul walid ya ce shu'ba ya ba mu hadisi sai bukhari ya ce wa haddasani sulaimanu haka nan malam sulaimanu ya bani hadisi madadin ya sa haɗin nan hawwala sanad shine irin wannan didde ne ya ce to yau ana kuma ya sa din ko shikenan ka gani daidai ne kenan jama'a an fahimta don haka ya samo hadisin ta hanya biyu da abul walid da kuma sulaiman kala sai ya ce haddasana shu'ba shu'ba ya ba mu hadisi an abi ishaqa daga abi ishaqa ina fata an gane <coughs> abi ishaqa shi ko sai ya ce anil aswad daga al aswad dan yazid kala al aswad ya ce sa'altu aisha na tambayi malama ta aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda kaifa kanat salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bil laili yaya sallah annabi take da daddare qultu aisha tace sai nace kana yanamu awwalahu ya kasance yana bacci a farkon dare wa yaqumu akhirahu ƙarshen dare sai ya tashi fa yusalli yayi sallah thumma yarji'u ila firashihi sai ya koma shimfiɗa shi fa idza azzana al mu'azzinu idan ladan ya kira sallah wa saba sai manzon Allah ya zabura ya tashi fa in kana bihi hajatun igtasala in ya kasance yana da buƙatar wanka sai yayi wanka wa illa in babu buƙatar wanka fa tawabba'a sai yayi alwala wa kharaja sai ya fita sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi yana nuna mana kararan abin da yake cikin babin haka hadisin farko da ya kawo duk da yake ya kawo shi mu'allakan ne amma zai zo ya sake maimaita mana shi insha Allahu ta'ala a can cikin ainihin kitabul adab an fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a in kuka dubi hadisin yana tabbatar da cewa wanda ya bacci farkon dare ya tashi ƙarshen dare na filfili ya dace da sunna ko to ya kyauta haka ake so sai malam ya ce wa yustafadu min alhadisi annahu kana rubama nama junuban qabla an yaghtasila a fakaice wannan hadisi yana nuna mana wata fa'ida ita ce kenan ya nuna lokacin annabi na kwanciya da janaba tunda a cikin hadisin Aisha sai take cewa fa in kana bihi hajatu nightasala idan yana da bukata sai ya wanka kun ji kinaya haka ake so ka rinka iya sakaya abubuwa madadin Aisha ta ce idan ya kasance yana da janaba a jika sai ya yi wankan janaba sai ta dunkula abin sai ta ce in yana da bukata sai ya yi wanka shi kenan kai ka gane me ake nufi kai ba yaro ba ne ina fata an gane to wannan hadisin yana nuna kenan wani lokacin annabi na kwanciya da janaba gaskiya ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a kwanta da janaba ba tare da an yi wanka ba ko an yi alwala ko an yi taimama saboda haka in za ka kwanta din da janaba ko dai ka kwanta ka je ka yi wanka shikenan ko kuma ka yi alwala amma ita alwalar fa ba alwala ce wadda za ta iya halatta maka sallah ba amma alwala ce wadda za ta rike jikinka a matsayin me a matsayin tsaro da ladabi a ƙarƙashin wannan kenan yanzu mace mai haila idan za ta kwanta bacci za ta iya alwala mace mai jinin biki in za ta kwanta bacci za ta iya alwala wannan alwalar ba ta ɗauke mata jinin haila ko jinin biki ba sai dai ana neman ta ta zauna da tsarki tsarkin da zai tsare ta to wannan alwalar za ta yi aiki ko da jikin akwai janaba ko da jikin akwai haila ko da jikin ainihin akwai jinin biki idan alwala ba ta samu ba fa taimama ɗayan waɗannan abubuwa guda uku su ake neman ka da su amma annabi ya hana musulmi ya kwanta da janaba haka sai ya ce mala'ikun rahama ba sa kusantar irin wannan musulmi kamar yadda ba sa kusantar su mala'ikun rahama ba sa kusantar wanda ya sanya turare irin na 'yan buri kamar yadda eh, mala'iku ba sa kusantar gawar kafiri to kaji kai musulmi ne amma saboda ka kwanta da janaba ba wanka ba alwala ba taimama sai aka kamanta jikinka da gawar kafir aka hada hukuncin gaba daya aka hada jikinka da abin da ke jiki kamar dan bori da ya shafa turare irin nasu mai karfi mai hawaka saboda haka yana da muhimmanci yin alwala ko taimama ko kuma a yi wanka din kafin ainihin a kwanta wallahu a'lam malam ya ce Allah madaukakin sarki shi ya fi ainihin wato sanin daidai ina fata an gane babu kiyamin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bil laili fi ramadana wa ghairihi babin da ke bayani akan tsayuwar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi da daddare a cikin watan azumi da kuma wani watan da ba azumi ba wato ba sai a watan azumi ne annabi yake yin sallolin dare ba amma kaga mutane kuma galibi sallolin dare sai da watan azumi to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama da ramadan da watan da ba ramadan ba di yana tsayuwa yana sallolin dare sai dai da ramadan ne yafi baiwa abin muhimmanci قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري الله أكبر كاجو مال من إمام مالك mai suna malam sa'idu ɗan wa ɗan baban sa'id dama duk kowa ma ai haka ne ɗan baban shi ne haka ne in sunanka ahmad sunanka ahmad ɗan baban ahmad amma in babanka bai shahara da wannan alkunyar ba ba za a faɗi haka ba wannan mahaifin shi ya shahara da abu sa'id an gane to shi malamin imamu malik din sunan shi sa'id al Makaburi. malan sa'idu na makabarta haka ce saboda makabartar garin a bayan gidan shi take kamar wancan babban malami da ya rasu a sokoto a ton tanki ma'ana ibrahim na tanki saboda mai tankin ruwa ne na bud a bayan gidan shi shine sai sakwata ke cewa atton tanki ko kun fahimta jama'a <coughs> to ɗalibai ne suka sanya mishi almakaburi malam na makabarta haka kowane malami da irin sunan da ɗalibai suke sa mishi musamman malamin islamiyya ko kuma duk wani malami mai wata ɗabi'a wadda take ɗan laulayi laulayi ko makamantan haka ɗalibai jira suke kaɗan sai su sa mishi abin nan ina fata an gane ai muna da malam mai zabbaniya a muciya yara ne yana karantar da su kira islamiyya suna yana cewa zabaniya bi takhfif suna cewa zabaniya suna sa shadda aka dade wannan wuri aka gagara wucewa shikenan shikenan sai suka ce mishi malam mai zabaniya kawai an abi salamat ibn abdurrahman daga babban tabi'i abu salamata dan abdurrahman dan auf annahu akhbarahu annahu sa'ala aisha radiyallahu anha abu salamata ya ce wa sa'idu dan abi sa'id na tambayi malamata aisha Allah ya ƙara mata yarda kaifa kanat salatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi ramadan yaya sallar manzon Allah ta kasance ne a cikin watan azumi faqalat aisha faqalat sai aisha ta ce Maka na rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة Aisha sai da ta fara sharar fage tukuna kafin ta ba da jawabi ta ce to kana tambayar yaya sallar manzon Allah take a watan azumi to ko a azumi ko ba a azumi ba annabi baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya kaji inda hujjar wannan babi ta fito a cikin hadisi ko a azumi ko ba a azumi ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya wato kenan ko da ba a azumi ba annabi yana yin na filfili amma abinda da take jan hankali baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko a azumi da ike da falala annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya to yaya yake sallatar waɗannan sha ɗaya sai ta ce yusalli arba'an sai ya raka'a hudu waɗannan raka'a hudu gaba ɗaya ake yin su ba ana yin su ne kamar yadda ake sallar azhar ko la'asar ba a raka'a hudun gaba ɗaya za ba za ka zauna ko ina ba sai zaman jilsatul istiraha a raka'a farko da zaman ainihin tahiya a raka'a ta biyu da zaman jilsatul istiraha a raka'a ta uku afwan babu zaman tahiya zaman tahiyan nake so a cire zaman jilsatul istiraha a raka'a farko zaman jilsatul istiraha a raka'a ta uku to raka'a ta ta ta ta ta, biyu raka'a ta biyu ba a zaman tahiya kuma ba a zaman jilsatul istiraha daga sujuda zaka tashi saboda in kai jilsatul istiraha anan kuma ka saba abin da aka ce tunda annabi na yin jilsatul istiraha ne a raka'a ta ɗaya da ta ainihin ta ɗaya zuwa ta biyu da kuma ta uku zuwa ta hudu amma ba a ce yana yi a raka'a ta ainihin wato biyu wadda zai ainihin wato tafi zuwa ta uku din ba saboda haka raka'a hudu haka yake yin su ba tare da zaman tahiya ba sai Aisha ta yi marmaza sai ta ce fala sal an husnihinna kar ma ka tambayi kyansu kaji aisha ta yi larabci asali irin na gidansu don ba ta yi mace sai ta ce fala ta sal madadin ta ce fala ta sal to dukan shi ƙuraishanci ne sai dai ƙuraishancin ma ya kasu kamar yadda yake sakwatanci ya kasu ba sakwace da ke gusau da ba sakwace da ke sakwato, dukkan su ne amma kuma sakwatancin ya kasu haka ƙuraishanci ne sal bani isra'ila sal bani isra'ila kuma was'alil qaryata kaga sal bani isra'ila anan babu alif ɗin, nan kuma was'alil qarya ai wa is'alil qarya kaga an yi isbatin alif ɗin? dukkan shi quraishanci ne qur'ani ya sauka da shi to amma taimawa sukan kaɗe alif ɗin su ne asalin gidansu abubakar a cikin ƙuraishawan to nan shi ne ta biyo gida ko kun fahimta jama'a yawwa Shi ne sai ta ce falata sal an husnihinna wa tulihinna kar ka tambayi kyawansu da tsawonsu faɗin haka ya fita ce suna da kyau suna da tsawo sai ta ce kar ma ka tambayi kyansu kar ma ka tambayi tsawon wato nan wurin kyautatawa ne da tsawaitawa Sun summa yusalli arba'an sa'annan annabi sai sake yin raka'a hudu fala tasal an husnihinna wa tulihinna kar ka tambayi yadda ainihin kyansu da tsawon su yake summa yusalli salasan sa'annan sai ya sallaci raka'o'i guda uku kaga hudu ga hudu ga uku kaga sha ɗaya simple arithmetic ina fatan an gane qalat aisha aisha ta ce fa qultu ya rasulallah amma ko kun san cewa a cikin mata akwai wadda ba za ta iya maka wannan lissafin ba in ka ce hudu ga hudu ga uku nawa kenan sai ta yi maka ta yara sai ta koma ta ce ɗaya biyu uku hudu to ɗaya biyu uku hudu sai kuma za ta yi wani dagale haka kamar yayyaye mata kar ku zama zaman gida ya sa ku fahimta ku ta tafi kun zama balidai don wata kawai wai ita ta yadda ta zama mama ne shi shikenan kawai tana jiran ne wai ta mutu ba ta da fasaha ba ta da basira ba ta da kan gado watan aka ce mata naira dubu biyu sai ta ce to dubu biyu nawa kenan to me kike son a ce inda yadda ce sai a ce miki jaka kaza ko fan kaza ko kun fahimta jama'a saboda haka Ya na faɗi wannan magana tun a cikin wasu wasiyoyi da ne musu a cikin ainihin kasar din da suka sa wa sihirul halal kasar nan mafoti a sihir abin nan eh, sarimul battar mata dole ne ku zama masu basira masu kan gado kada zaman gida ya sa kwakwalan ku su dafe ya zama baku da fasaha musamman a wannan zamanin da ake baku damar ku je ku yi karatu kar ya zama ke baki damu da komai ba sai dai ki ci ki sha ki kashi ki haihu ki yi kiba ki tafke shikenan babu fasaha dole ne ya zama yanzu Aisha tana ɗakin miji amma kun ga gashi ita ta kawo wannan simple arithmetic lissafi ne mai sauki ta ce ya yi hudu ya yi hudu ya yi uku shi ne ta fassara sha ɗaya da ta faɗi a baya ke ko kun fahimta jama'a kar ku manta Aisha mace ce mai basira mun taɓa kawo hadisin ta da take faɗin magunguna ma'ana aisha was a pharmacist ko in ce she is a pharmacist don har yanzu za ka karanta pharmaceutical fatawoyin aisha ka karu da su ashe she is still a pharmacist ina fata an gane because her pharmaceutical pharmacy is still in existence har yanzu iliminta in ka kana karanta magunguna zaka amfana to aisha wata rana da ta fatoyi game da magunguna sai almajirin ta urwa ice amma gwaggo al'amarinki na bani mamaki inda sanin al'adun larabawa ne bana mamaki don kin girma hannun tsoffi duk yadda ta girma hannun tsoffi za ga ta iya miya mai daɗi ba alibidi ba ta iya ɗaurin zani mai kyau ba baranka da ma ba ta iya kallabi mai kyau ba ballagaza ba saboda ta girma hannun tsofaffi ya ce amma ni abin da yake ɗaure min kai ya bani mamaki ya aka yi kika san ilimin magunguna sai ta ce ai manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallama in yi zazzabi yi rashin lafiya mutanen ƙauye suna zuwa gaishe shi sai su ce mishi a ɗibo kaza a yi kaza a yi kaza ta ce to ni ce na kan ɗibo ɗin ni na kan har haɗa magungunan daga nan ne na san wannan ilimin ba maganin gargajiya ba ne su larabawan da suka faɗa su ne maganin gargajiya amma tun da annabi suka faɗawa har annabi ya ɗabbaka abin to ya zama a tsibbin nabawi ya zama na annabi don in shirme ne annabi ba zai karba ba annabi baya gargajiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka jama'ar musulmi kun ji Aisha kenan Allah ya kara mata yarda sai ta ce sun mai salli salasan qalat Aisha Eh, abu salama ta dan abdurrahman ya ce sai malama ta aisha ta ce faƙultu ya rasulallahi to wata ran sai na ce ya manzan Allah atana mu qabla an tutira shin kana yin bacci ne kafin ka yi wutiri kana yin bacci ne kafin ka yi wutiri faƙala sai manzan Allah ya ce ya aisha ya ke aisha inna ainayya tanamani idanuwa na guda biyu su suke bacci wala ya namu kalbi zuciya ta bata bacci sallallahu alaihi wa sallam akwai bambanci tsakanin baccin zuci da baccin ido baccin zuci da baccin ido shine ka kwanta bacci har sai an ta bugunka a tashe ka kuma ka tashi cikin magagi to zuciyarka ta yi bacci kenan bayan idanka baccin ido kuwa tare da cewa zuciyar ba ta bacci shine idanuwan ne kawai suke bacci domin jikin ya samu sararawa amma zuciyar tana faɗake don haka duk wani abu da za a yi kusa da wannan gangar jiki tana jin shi shine galibi yakan faru wasu lokutan ga masu gyangyaɗi ba duka mai gyangyaɗi ba don haka na ce wani lokacin don wani mai gyangyaɗin bacci yake lafiyayyen bacci a zaune amma galibi za ka ga gyangyaɗi mutum ya kwanta ya zauna haka idanuwan an rufe su sai ga da ka zo sai buɗe ido a ka zo ne to kaga wannan idan ne ke bacci zuciyar ba ta bacci to amma abinda annabi yake cewa shi baccin shi gaba ɗaya ma haka ne ba wai wani lokacin ba ko da kwanciya ya rufa yana bacci sallallahu alaihi wa alihi sallama to idanuwan ne ke yi banda zuciyar dan haka da ya farka sai ya je sai ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba saboda yana sane da me ke faruwa a jikin amma kai da za ka gyara shimfiɗa ka kwanta a dake ka ka ita tashi a yayyafa maka ruwa <laughs> kana cewa la ilaha illallah je damuna ta sauka tafi kai alwala <laughs> tafi ka je kai alwala kawai tiri alwala ta tafi ina fata an gane saboda zuciyarka ta yi bacci har ka yi nisa ana rani ka ce damuna ta sauka saboda ka ji ruwa sauka a idanka ina fata an gane za mu saurara nan na malam bismillah na'am na'am na'am to bari saboda tambayar saboda tambayar da abin nan su samu shiga za mu batta sai zuwa gobe insha Allah ta'ala sai a saka ta a ciki jama'a muna fatan da Allah ku dan saurara kaɗan yan mintuna kiris insha Allahu bayan mun yi addu'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk